later we no go gree o. Daruruwan 'yan zanga-zanga ne mazansu da matansu suka ɗunguma kan titunan birnin Fatakwal suka fara ziyarar hidikotar rundunar 'yan sanda da ke jihar inda daga nan kuma suka karkata zuwa hidikotar ofishin hukumar nan da ke yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC kuma na ji ta bakin shugaban 'yan zanga-zangar ambasada Sukubu Sare Sukubu ya ce. to submit a protest letter against the harassment of the former first family. This one should be the first and the last. Yana cewa ne mun fito zanga-zanga ne tare da zuwa nan domin mikawa hukumar EFCC takardar koken cewar ba za mu lamunce ba yadda ake cin mutuncin matar tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan wato Patient Jonathan kuma wannan wasiƙa da zanga-zanga za ta zama ta ƙarshe mun kuma fahimci cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi tsaye haikan don cin mutunci ga iyalan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan kuma ba za mu yadda da hakan ba. President Buhari that he has been witch hunting our son, our father, President Goodluck Jonathan and his wife. Wannan jawabi dai na shugaban 'yan zanga-zangar an yi shi ne a gaban jami'an EFCC na kuma take hukumar ta EFCC ba tsoro ba shayi suka mai da jawabi ga abin da mukaddashin shugaban a jihar Rivers Usman Muhammad Muhtar ke cewa. To dai ni dai na yi masa alkawari kokari dai zan ba da zan tura masu complain din su zuwa ga shi shugaban namu a Abuja za su san yadda za su yi da su. Na biyu dai mu gaya masu cewa mu dai ba wani bita da kulli a cikin aikin mu muna yi ne tsakanin mu da Allah in ka kawo kara cewa mutum yayi kaza yayi kaza ko kuma mun ga inda ya saci kuɗin mutane kokari muke mu mayar wa mutane kuɗinsu. su. So babu wanda za a ce wai tsohon shugaban kasa ko tsohon mataimakin shugaban kasa ko waye ne dai inda ya ci kuɗin mutane dole ne Mobi mu kwato mutane hakinsu su yanda suka zo sun zo akan ba wai sun zo da fadace-fadace ba ne sun zo ne su ba da ɗayan koke koken su kuma sun ba da takarda za a tura abuja lari dai da 'yan bindiga da ke zanga-zangar suka yi na cewar hukumar da ke yaki da yawa tattalin arzikin kasa, zagon Kasa, na matsa ma matar tsohon shugaban ƙasar najeriya goodluck jonathan lamba kan wasu miliyoyin dalolin amurka da ta aje a bankunan kasar daban-daban kuma sun ce ce zanga-zanga ce ta ƙarshe lokaci kawai zai gwada matakin da 'yan bindigar za su ɗauka inda har wannan bincike na feshin jonathan ya ci gaba da abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria.